honorable muhammad guda jika zaure ko da yake za mu iya cewa baka majalisa lokacin da shi gwamnan babban banki godwin emefiele ya bayyana gaban kwamiti inda kuma ya bayani mun ji kuma majalisa ko kwamitin ya gamsu da abin da ya saboda yanzu an buɗa mutane dama ba dai za su yi asarar kuɗinsu ba ko da bayan wannan wa'adin ya wuce za su iya zuwa su kai banki a karɓa kuma musaya musu me za ka ce kan wannan to alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangijin halittu mai kowa mai komai ira da aminci su tabbata ga biyayen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi gwamnan babban banki ya zo majalisa amma bai zo majalisa ba abin da ya sa nasiru na ce bai zo majalisa ba ya zo majalisa cikin mutum ɗari uku da sittin 'yan majalisa ya ga mutum goma to ya zo majalisa kenan tambayar ka ne nasiru ya zo majalisa kenan eh ai komiti ne musamman da aka kafa mai wakiltar kuma majalisa ne to ai abin da ya shafi ƙasa lokacin da ita mataimakiyar babban banki ta zo kwamiti ta je ba gaban majalisa ta zo ba aka yi mata tambayoyi 'yan najeriya suna kallo don mi za a ɓoye shi don mi za a ɓoye mana shi sai wasu 'yan tsiraru za su gan shi majalisa ce fa ta ƙasa da take wakiltar talakawan najeriya duk wanda ka gani a wannan a cikin majalisar nan yana da yankin da yake wakilta yanzu gwamnan babban banki ya zo wataƙila ka zauraro ni gwiwa 'yan kwashi mutane na suna da damuwa kamar yadda na faɗa babu babu banki a roni babu banki a gwiwa babu banki a 'yan kwashi ka zauraro suke zuwa kuma suna ta wahala to kaga wataƙila ina so in tambaye shi irin matsalar da ke yanki ka zauraro ni gwiwa 'yan kwashi amma an keɓe shi wani wuri an sa shi wajen waɗanda tambayoyin da suka yi masa ma gani ne kamar wani sasantawa aka yi da shi kamar sasantawa aka yi da shi maimakon a buɗe wuta akwai abubuwa da yawa da ake zarginsa da su ya kamata a buɗe mai wuta ya fito fili ya faɗa wa 'yan najeriya na farko na ce ba a yi firintin kuɗi ba me yasa ba a tambaye shi ba honorable gudaji ya ce ba a yi printin kuɗi ba an tambayi ita mataimakiyar banki da ta zo nawa aka yi printin ta ce ba ta sani ba nawa aka kashe gurin printin ta ce ba ta sani ba ya kamata wani tambayoyin a yi masa ba a tambaye shi waɗannan tambayoyin ba saboda an keɓe shi gefe inda babu waɗanda za su tambaye shi ya kamata ɗan Najeriya ya san nawa aka kashe kuɗin gwamnati kuɗin talakawa wurin buga kuɗi sannan an ma buga kuɗin in an buga a nawa sannan me yasa babu su kuɗin in an buga amma honorable ana ganin mutane yaya yake suna layi kuma kila kudi suke samun wai to kai ba na nuna ma kuɗin baran nan da ka zo nan da na nuna maka kuɗin baka ga kuɗin da bane aka yi fenti dan me yasa ba za a tambaye shi ba me yasa ko dugon biro bai canja ba a kudin banda fenti kuma an ce redesigning an ce canja fasali kai wa abu fenti ka ce canja ka canja fenti shine canja fasali ai kamata su ce canja fenti ba canja fasali ba ba canja fasali ba to kai dai a wajen kai rini aka yi kawai kenan rini kawai aka yi an dan rina kudin da ne ba a yi wani ba yanzu da na buɗe wuta da suka ga babu kudin ai sun garza garzaya yanzu sun ce a buga kuɗin daɗin a tira su a dawo a kawo Najeriya yanzu kuɗin suna kan hanya ba a kawo ba jira suke sai an kawo yanzu a rarraba in ba dan nan mun buɗe wuta ce ba a buga kuɗin ba haka za su kafa wa mutane dokar an daina withdrawing babu kuɗin a Najeriya kenan haka za a sha kunci tattalin arziki ya kare amma da suka ga mun buɗe wuta mun fito mun tona asiri ba a buga kuɗi ba yanzu sun tura a buga kuɗin na da a musu fentin a kawo su su wadaci mutane ba a kawo su ba suna kan hanya har yanzu so kaga kenan da gwamnan babban banki ya zo kamata ya a kawo shi gaban majalisa 'yan majalisa da ke cikin majalisa kowa ya tambaye shi kowa yankinsa yana da matsala ya zai a sa shi a gaba wato babban zauren majalisa kenan haka ya kamata a kawo shi amma ka keɓe shi wurin mutum goma ina zai ba da amsoshi ana mai tambaya kamar ana hira har yana yin wani bayani yana gida kai da wani sankwai sankwan ɗiban naira a wani wani rubun wannan ya halittarsa ce watakila haka yake dama ba shi da gashi sosai ba wani ba gashi ba ne tsabon naira ce har sai inda zai kai ta tsabon naira ce har sai inda zai kai ta ni yanzu ga kaina sankwan ya zo min Ah, kana da kuma kana da suma ne ai ina ga maka wannan maganar kada ga yadda yake ta bayani yana ta wani haka da wani gayin bakin sa yana ta wani haka yana ta haka a wurin yaran saboda ya samu dama yan tsirarin mutane a gaban sa wanda bai fi ma ya ba su amsar da suke so ba kuma ba yadda za a yi da shi kuma wai har ma wai ana cewa wai an gamsu da maganar shi ni dai na ga dama kafin lokaci ya rubuta breaking news wato labari da dumi-duminsa yau ga dai karshe duk maganar da ake mai ya shiga majalisa to ya za a ce an gamsu da maganar da ya zo da ita an ce talaka ba zai ɗebi kuɗi yadda yake ɗiba da ba in ka kawo kuɗin ka kasa ba za a baka ba a ya kamata a tattauna waɗannan abubuwa a tattauna waɗannan abubuwa na suru talaka idan ya kawo kuɗi yana buƙatar kuɗinsa ya zo ya ɗiba ya tafi ya kasuwancinsa idan ya zo da kuɗi a musanya masa a ba shi kuɗinsa amma dan ya zo ya dan yi wa mutane burburbur ya ke to na yadda za a dinga daga ranar ba za a dinga cinikayya da kuɗi ba amma za a kawo banki ba wani shi kenan sai mun gamsu mun gamsu mun gamsu to kuna da bulda so yi wannan umarnin da aka bayar a je a kamo shi sai ka ga an kamo shi a sarka ne sannan za ka gamsu da cewa an yi wani abu na zahiri ai shi completely ma ya kamata a ce majalisa ma ta yi fasin a sauke shi saboda babu dalilin ma har da za a zauna a sasanta da shi dan me zaka sasanta da mai laifi wanda kake zargin sa mutumin da ya jefa kasa cikin fituna ya jefa kasa cikin matsala kuma ka ce zaka sasanta da shi a cire shi na kira da mai girma shugaban kasa ya cire mutumin idan me za a ce CBN ce za ta binciki kanta kana alkali kuma ka zama kai ne mai yanke hukunci kai ne mai yi wa kanka shari'a kai za ka ɗauki kamfanon da za su bincike ka mu an dakatar da mu an hana mu binci da aka zo in gaskiya majalisa take yi dan me za ta ba alasan Ado Dogo shine zai zama ciyaman na wannan committee ni ya kamata a ba in zama ciyaman na wannan committee idan gaskiya ake yi da aka zo yin committee an san gaban committee zai je kuma ni ina sa da laifuffuka kuma dan majalisa ne ni kuma ina da haƙƙin da za a bani ciyaman na wannan kwamitin zaɓaɓɓe ne ni ma. Adodo yana fada ga cikin shugabannin majalisa. yana daga cikin shugabannin majalisa sai a bashi ya aikin majalisa na shugabanni amma aikin bincike sai a ɗauko ƙwararre wanda yake tuhumar central bank wanda ya yi bincike ya gano almundana ya gano ba a buga kuɗin nan ba ni ne fa na ce ba a buga kuɗin nan ba amma a ce majalisa ba za ta bani in zama ciyaman ba ni ya zo gabana in bincike shi ba a buga kuɗi ba tunda ni na faɗa da bakina dan me yasa ni da nake da hujjoji a kansa ba za a bani ciyaman ba in an taki gaskiya a majalisa haka ne eh, honorable eh, guda jika ran inda kai a ci gaban ka yazo me zaka masa ya kamata ya zo na zan fada mishi a maida trillion din nan bi da wani abu da aka ce an yi printing kuɗi ba ai ba a maida gwamnati kuɗin ta sannan na biyu ya kamata kuɗin nan a wadata su talaka ya wadata da su daga nan zuwa 'yan kwanaki na uku maganar wai a daina karɓar naira a daina kashe ta ƙarya ne a ba da wata shida mm. nan da wata shida duk wanda ya fito da nairarsa a karɓa a haka a hankali tana shiga banki ana janyewa tana shiga banki ana janyewa a hankali a hankali a hankali har kuɗin nan su ɓata kamar yadda ake a ƙasashen da suka ci gaba. Eh, wataƙila yanzu ma wani abu ne mai kama da aka kawo ina ga abin da ake faɗa kasuwanci ne misali kamar a cikin gari ba za a iya da kuɗin ba amma mutum yana da tsoffin kuɗi ko da bayan wa'adin zai iya shiga banki ya miƙa su su sa to inda ba su da bankin fa inda ba su da bankin fa alai nasiru wanda ba su da bankin fa wani ba ya da bankin kuma yana jin yunwa kuma an ce an daina karɓa kan ya tafi ya shiga mota ya je garin da zai canja kuɗin ina yake da ba za a karɓi kuɗin ba an daina karɓar su da me zai biya mota har ya je bankin a canja ya kamata a dinga karɓar su suna shiga banki ana janyewa suna duk kasashen duniya haka ake yi abin da ya kamata wannan kwamitin su yi kenan sannan ya kamata kwamitin nan su tuhume shi honorable gudaji fa ya ce ba a buga kuɗin nan ba fenti aka yi musu kuɗin da ne dan miye yasa sa ma shi speaker bai bani chairman na kwamitin ba zai ba zai ba majority leader majority leader din fa majority shine shugaban majalisa yana da aikin sa ya jima da aikin office din shi na shugaban majalisa mu da ba mu da aikin komai a majalisa kuma muka yi bincike akan santara ba muka gano abin duka gidan ba wanda ya gano abin na gano ni na cancanta a ba chairman na wannan kwamiti kuma ni na cancanta emebele ya zo gabana na mai tambayoyi 'yan Najeriya suna kallo ka gani in ajiya in bai faɗi a gurin ba wata tambayar ma mai faɗuwa zai saboda baya da gaskiya amma ka kai mai mutum har dariya ake mushi wai an dai mun gamsu mun gamsu mun gamsu mutanen da ni nake zargi dama suna da mu'amala da shi kuma dan mila a ce su za su bincike shi mu da muke muke complain mu ya kamata mu bincike shi ni ba dan majalisa ne. Dukkan wanda duka wannan shugabannin da ke majalisa gaba ɗaya su su goma ba wanda yake da local government hudu ba wanda yake wakiltar local government hudu dukkan su local government hudu nake wakilta So in ma cancanta ce na fi su cancanta ni ne na cancanci in bincike shi saboda haka majalisa bata burge ni ba majalisa bata yi wa 'yan Najeriya abin da ya dace ba majalisa bata yi wa 'yan Najeriya adalci ba ya kamata majalisa ta ba honorable gudaji ciyaman na wannan kwamitin emefele ya zo gabana mai tambayoyi na na farko ba a buga kuɗi ba ina kuɗin talakawa suke na biyu in an buga guda nawa aka buga nawa aka kashe 'yan najeriya su sani wajen bugawa sannan nawa 'yan najeriya aka ɗiba akawun ɗinsu aka ce kuɗin aiki ne sannan kuɗin nan ma nawa aka kawo Najeriya yanzu nawa ne suke kan hanya sannan yaushe za su wadata sannan dan me za a kawo dokar withdrawing bayan wanda da dubu ɗari biyar zuwa miliyan ɗaya individual miliyan biyar a kamfani bai taɓa economic ba don mi ba za a tsaya akan haka ba dan me za a yi abin da zai girgiza talaka ya girgiza al'umma al'umma su sha wahala saboda haka majalisa ba da gaske take ba kuma ba ta shirya a binciki mutumin nan ba kuma an ma ba shi wani kwaba ne ni nake gani saboda in ana so a bincike shi ni ba dan majalisa bane ni ko wani wani ne bi na majalisa ko wani ba ka fi ni iyawa a majalisa ai lumana wai ake so a samu dai wannan eh, zulumi ya dan ragu in an sa irin kai da kake magana nan ai honorable guda jika zaure a zauna lafiya kuwa yau ai dama ba za a zauna lafiya ban ana son a taimaki talaka a Najeriya ta yaya a zauna lafiya an kunta tawo talakawan suna kwana da yunwa a zauna lafiya in ka ga mutum ya zauna lafiya shine ya so ya zauna lafiya amma ni in za a taɓa talaka a Najeriya wallahi ba a zauna lafiya ba babu zaman lafiya don haka bai kamata a tafiyar da gwamnan babban banki ta ba ya saka mutane miliyoyi cikin kunci sannan ka ce wai abi ta lumana lumana banza lumana wofi wace lumana Muhammad guda ji ka zauri mun gode kwarai ko da ke a ƙarshe yanzu kai dai kawai da wannan abin da aka yi mutane na ga dai watakila hankalinsu ya dan kwanta tun tunda ah, har majalisa mata ce Ah, kowa ya natsu kar ya ta da hankali ya ci gaba da harka kawai amma kai kamar hankalinka na ga yaki bai kwanta ba ni hankali na bai kwanta ba saboda idan ana so a yi gaskiya na ce ba a buga kuɗi ba triliyoyi da aka ce an nawa aka kashe wajen buga kuɗin sannan me yasa aka yi wa kuɗi fenti aka ce an canja musu fasali duk waɗannan abubuwa ne da ya kamata a tambaye shi dan mi bala za a tambaye shi ya ce ya canja wa kuɗi fasali an ga yayi fenti mi sa ba za a tambaye shi ba Allah Nasir abubuwan da ya kamata a tambayi mutumin nan ba su aka tambaye shi ba wanda aka ya kamata su je ya je gaban su ba su ya kamata ya je gaban su ba Alasan Ado mutum ne mai sanyin rai kuma na biyu aiki yake a majalisa aikin majalisa ya ishe shi bai yi bincike irin wanda ni nayi ba ni ko da aka na sakatare na kwamiti na bincike ina tare da jami'an tsaro na farin kaya muna bincike dare da rana mun binciko abubuwa da yawa kuma na fito har na faɗi wasu da wanda ban faɗa ba ai ni ne ya kamata in zama ciyaman na wannan kwamitin ya zo gabana ni da nake tuhumarsa na zo da kundi guda majalisa jaka guda ta takardu sai a kawo shi gabana in mai tambaya ɗaya biyu uku hudu yan jarida kuna ɗauka yan najeriya na kallo a nan za a gane mai gaskiya honorable gudaji ne yake ƙarya ko ko cbn ce take ƙarya amma ba a haka ba kenan ah, honorable haka ba je sa na ban ji daɗi ba lalle honorable muhammad gudaji ka zaure dai na ga alama ah, za mu jira mu ga menene zai faru nan gaba musamman tun daga ƙarin wa'adin nan mu ga kuma daga baya kowa zai gamsu ne duk da dai na san tuni ma wasu sun yi asara sosai zulumi ya shafi mutane da dama ai asara ta wuce asara abin da aka yi an yi collateral damage in ji bature collateral damage shi aka yi a Najeriya an karya mutane da yawa sun wasu wani haɓara ba zai dawo daidai ba domin wani ya ɗauki kuɗin sa ya je ya kai wa wani an damfare shi rabi ana sai da kuɗi kuɗin nan sababbi ba sai da su ake ma Nasiru mutumin nan ya zo gaban majalisa Ah, to nan da kwana goma mun yadda za a dinga an daina karɓar kuɗi amma dai in ka kawo banki za a karɓa waye ce ko ina akwai banki kuma abin da ya kamata a tambaye shi kenan mutumin da ake tuhumar ma ba a buga kuɗin ba alai zuru ana tuhuma fa ba a buga kuɗin nan ba kuma baka tambaye shi ba an tuhuma an ce nawa ya kashe wajen buga kuɗin an tambaye shi kuma nawa ya buga an tambaye shi majalisa ba ta tambaye shi abin da ya kamata ta tambaye shi ba saboda ba wanda ya dace ya tambaye shi aka kai shi gabansa ba ni ne ya kamata in zama ciyaman na wannan kwamitin domin in tambaye shi hakkin 'yan Najeriya ya fito ya gaya mana ko ya dawo da kuɗin talakawa shikenan wani rabin Muhammad guda ka zaure mun gode kwarai sai in Allah ya sake ba mu dama irin wannan da assalamu alaikum